Hausawa Top TV tashar al'umma. Labaran Hausa daga ƙasar jamhuriyar Nijar masu saurare mu da warhaka. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan rahotannin labarai namu na yau daga ƙasar jamhuriyar Nijar kamar yadda muka saba kamako a kowace rana. A yau ma a cikin rahoton za ku ji mu ɗauke da wasu muhimman rahotanni. a dangane da abubuwan da suke faruwa a sassa da dama a ƙasar ta jamhuriyar Nijar. Inda da fari a cikin rahoton za ku ji cewa dai jinjina ga ƙasashen AES Nijar Mali Burkina Faso. Inda za ku ji cewa ministan nan na ƙasar jamhuriyar Nijar Bakar ya Usangare ya halarci wani taro da aka gudanar a ƙasar Mali yayin da ya wasu kalamai masu jijjiga zuciya a dangane da wato ci gaban da AES ta kawo a shekara ɗaya da kuma irin wasu tsarurruka da ba za su amince da shi ba duk wanda ya taka su to fa ba za su kyale shi ba a yanzu ƙasashen nan na AES sun yunkura wajen kawo ci gaba inda za ku ji a cikin rahoton haka zalika ta fuskar gidaje da za a gina a kasar jamhuriyar Nijar kimanin wajen 800 za ku ji yanda ministan nan wato janar Tumba ya kafa ɗan ba ta saka wato tushen fara aikin ginin inda za ku ji dai a cikin rahoton waɗannan gine-gine da za a yi domin bunƙasa ƙasar jamhuriyar Nijar. Haka zalika ta fuskar ci gaba dai da ake samu a ƙasar jamhuriyar Nijar kama daga kishi da 'yan ƙasa ke kawowa za ku ji a cikin rahoton yadda abubuwan ke ci gaba da wakana ƙarƙashin jagorancin wannan mulki na sojin siya na wanda sai mu ce Allah ya saka wa cani da alkhairi da kuma firaminista Alela Minzan da sauran gwamnoni da ma ministoci na wannan kunshin gwamnati ta CNSP. Ga dai waɗannan rahotannin labarai ku ji yadda abubuwan ke wakana. musamman labarin namu da minista harkokin waje bakar ya usangare wanda ya kai ziyara aiki a kasar mali bisa ga yadda da ya samu inda ya halarci taron majalisar tuntubar juna na ias minista ya yi jawabi akan nasarorin da aka samu tun kafa kungiyar ias kawo yanzu bisa abubakar da fasara wannan jawabin da minista ya yi a cikin jawabin da ya yi a taron Minista harkokin wajen nijar bakar ya usangare ya yi bayani ne dalla-dalla akan inda aka kwana game da tsare-tsaren jagoranci da tabbatar da cikakken 'yancin kasashen sahel kafin ya zano rundunar soji guda ɗaya ta kawance tsakanin kasashen na ias domin ƙarfafa gwiwar kasashen namu wajen tabbatar da cikakken tsaro da kuma zaman lafiyar al'ummar yankin kuma ci gaban kasashen na ios waɗanda ke ƙara bayar da shaidar ingancin wannan gamayya ta ios da kuma alfanun da ke tattare da ita ba kamar irin yadda makiyan IOS din ke zato ba waɗanda ke ta yayatawa a duniya cewa gamayyar IOS ba za ta kai gaya ba. To a yau ministan ya ce masu wannan ra'ayin sun so kunyata a duniya. A game da haka ya ce ai yau duniya ta shaida cewa IOS ba kanwar nasa ba ce kuma shugabanninta al'ummar da ke su sun lashe takobin dakile duk wani yawo da hankalin jama'a da ake yi can baya da kuma wani zagon ƙasa da ma zamba cikin aminci ballantana ma a ce wai yau al'ummar ios da magabatanta sun bar barayin kasashe sun shigo suna abin da suka ga dama a cikin kasashen na ios ministan ya ce daga yanzu hakan ba za ta ƙara faruwa ba minista bakar ya kusangare ya ci gaba da cewa wannan tatsuniya ta turai da kuma mabiyanta ta kawo ƙarshe takorin kuske kenan kuma al'ummar ios ga baki ɗaya ba za ta ƙara shinta ba duk wata barazana ko wani hargaki ko wani hurzun musta to ba za su karkata akalarmu ba daga burin da muka riga muka kafa ma kanmu na ceton kasashen mu na US da kuma tabbatar da cikakken ci gaba ga kasashen da al'ummomin da ke ciki injin minista. A ƙarshe ministan ya taɓo maganar sake tsari a Nijar, tsari na diplomasiya, tsari na jagoranci na gari, tsari na tattalin arzikinta, tsari na kula da kyakkyawar zamantakewa da kuma rayuwar al'umma a cikin nagarta. tsarin da ke gudana a ƙarƙashin haskakawa ta musamman ta birgediya janar abdulrahman chani shugaban ƙasa shugaban majalisar ceton ƙasa ta sai ɗan bugu da ƙari minista bakar ya gare ya tunatar da mazauna wannan taro kan jajircewar al'ummar nijar wajen kwato cikakken yancin ta a gugurmayar da aka sha a shekarar da ta wuce da kuma irin shan kokarin da majalisar ceton ƙasa ta nuna na korar dakarun turai da mabiyansu da kuma yin fatali da duk wata yarjejeniya da ta tauye kasar mu Nijar ta hana ta shashat balle ta samu ta tabuka wani abin a zo a gani na ci gaban kanta da kanta ba. Ministan ya ce shi yasa yanzu haka gwamnati da majalisar ceton kasa ke tsaye tsayin daka wajen sanin wa ya dace a kulle hudda da shi yau a wannan duniya. saɓen waɗanda Nijar za ta yi hudda da su da kanta da kanta ba tare da wani shishigi na wasu ko wata ƙasa ba shi kadai ba karamar hujja ba ce da ke nuna cewa yau Nijar tana da cikakken 'yancin kanta in shi minista Bakar ya usantari. Waɗannan duka abubuwa ne da suka warware da biyar da turawan mulkin mallaka suka luwata ma kasar mu Nijar tsawon shekaru fiye da hamsin. Ba shakka yau duk ɗan Nijar kai ma duk al'ummar duniya baki ɗaya sun sani cewa duk wata gwamnatin da ta shuɗe a Nijar ba ɗaya tak da ta fito ta yi gaba da gaba da waɗannan ƙasashe na turai ballantana a ce ta rusa dukkanin wannan da da ƙasashen turai suka ba ma Nijar suka ɗaɗɗaure ta gaba da baya. Ministan ya ce haka ake ci gaba da rayuwa sai a wannan lokaci da Allah maɗaukakin sarki ya kawo waɗannan jami'an tsaro na ƙasar Nijar na majalisar ceton ƙasa ta CNSP waɗanda su ne suka yi ruwa suka yi tsaki domin warware Nijar daga cikin wannan mugun da bai da kuma kwato ta daga hannun miyagun mutane barayi masu mugun nufi ga Nijar da kuma al'ummar ta gabaki ɗaya in ji ministan. Minista Bakar ya ya kammala wannan jawabi ne da fada na alheri ga wannan majalisa ta tuntuɓar juna ta IOS tare da kira zuwa ga ƙoƙarin ba da shawarwari na gari saboda wannan gamayya ta IOS ta cimma babban gurin da al'ummomin ƙasashen baki ɗaya suke fata a nan gaba. Daga nashi bangare, Minista Harakokin cikin gida Muhammad Tumba ya jagoranci bikin dora tubalin farko na soma gina gidajen Gard National. Bank de la Vita ce za ta ɗauki nauyin gina waɗannan gidajen a nan Bangula tsawon shekaru uku. Kimanin gidaje 882 ne aka shirya za a gina ma jami'an tsaro na Gard National a ƙarƙashin wata yarjejeniya tsakanin gwamnati da kuma bankin gina gidaje a kasar Nijar. A unguwar Bangula ne za a gina waɗannan gidaje kuma a can ne a yau dinnan da safe aka gudanar da sabgar kaddamar da wannan tsari a ƙarƙashin jagorancin ministan cikin gida Brigadier General Mohammed Tumba Bubakar. A jawabin da ta yi shugabar bankin gina gidaje ta Nijar Madam Fukori Aishatu Isaka ta ce za a kashe kuɗi kimanin miliyar shida da 'yan kai domin gina waɗannan gidaje tsarin zai gudana ne a kashi uku kamar yadda ya sabiu mashawarcin babbar darikitar bankin gina gidaje ta nijar ya yi mana karin bayani a kai to wannan proje na to ginin garda national nijar abu ne proje ne da muka fara ya ɗauki yadda wata shida tare da su muna ba mu ya ne za a yi duka da sauransu da kuma sauran wanda za mu gamu da su ne aiki kenan eh, wannan alkawali ne mun ka ɗauka tare da su roje ne kun kawa a cikin diskurkin eh, director general ta bhm proje eh, ne wanda za a yi shi a cikin shekara biyu zuwa uku kuma a cikin zaɓar ko gida ɗari uku na biyu gida ɗari uku A ƙarƙashin inuwar ofishin ministan raya birane ne wannan tsari ke gudana inda ministan da kansa Salisu Ahiru Adamu ya ce wannan aiki na tawahi na ƙara tabbatar ma 'yan ƙasar Nijar da baki ɗaya da kyaukyawar niyyar wannan gwamnati da kuma majalisar ceton ƙasa da ke faɗi tashin kyautata halin rayuwar 'yan ƙasa baki ɗaya a kowane lokaci. A ƙarshe Birgediya Janar Muhammadu Tumba Bubakar ya rufe Wannan taro ne da jawabi na godiya ga gwamnatin Nijar da Majalisar Ceton kasa ta CNSP da sunan na sunan na Nijar ta kafa daya da kuma iyalansu. Ya ce yana fatan Allah ya ƙara arziki sauran ma'aikata na bangarori daban-daban su ma su gani a ƙas nan ba da daɗewa ba. Daga nasu waje, ƙungiyar 'yan jarida masu kula da ruwa da tsafta rijiya sai wani taron su tare da abokan hulɗarsu domin tattaunawa akan tsaftataccen noma a kasashen afirka ta yamma a nan ma bisa abubakar ya haɗa mana wannan rahoto dangance da kokarin da take ci gaba da lunkawa ne domin wayar da kan manoma da kuma magabatan ƙasa akan noma mai tsafta kungiyar raya karkara ta kira wannan taro na yau domin tattaunawa da kuma bayani na rasfanar fasahohin da ta samu ta tattaro a wani taron da mambobinta suka halarta a birnin dakar na kasar senegal a kwanakin da suka gabata taron da ya mai da hankali domin waye kan manomanmu da magabatanmu kan tsabtaccen noma saboda kare lahiyar mutanen da ke cin amfanin noman inji usman dambaji, shugaban kungiyar 'yan jarida masu fafatar samar da ruwa da kuma tsabta a nijar rejiya yau kama taron da muka yi na mambarkinmu na kungiyar kakara a raskwana ce muka musu na wani ran da muka shi mu kasar Senegal wata da ya wuce daga sha ɗaya zuwa sha uku a can babban birnin Dakar inda muka shi mu wani taro aka gama kungiyoyi irin namu masu harkar noma da noma mai tsafta cikin Afirka gaba ɗaya muka gamu don mu tattauna tsakanin mu da su mu gani ina aka kwana sun wuce mu ko mun wuce su me kamata mu ɗauko daga wajen su mu kawo nan don mu ci gaba da aikin namu da muke yi saman project da muke sawa tare da kotun na Oxfam na shekara biyar musamman ake ce agroecology to cikin shi ne muka je mu mu wajen goma barkalla muka kwasa muka je mu can muka yi taron wannan muka yi tattauna da su to sai muka ga alhamdulillahi akwai kasashe suka wuce mu kamar muka ga burkina faso su deja sun kai shekara uku da suke da wannan takarda ko kuma doka da ake ce mata agroecology su kuma mali kasan mali sun fara to mu ne ba mu fara ba sai muka ce a ah, to yayi kyau kenan wanda suka yi suka gaya mana ya aka yi suka yi wannan lokuri su ma wanda suka fara ya aka yi suka fara suka yi wannan matsayin kenan muka ɗauko wannan experience nasu don mu zo manan gurin mu fara wannan aiki don a taimaka ma noma mai tsafta a taimaka ma makiyaya a taimaka ma samun abinci ingantacce tunda shi ne gwamnatin Nijar ya sa a gaba a yanzu to shi ne muka tara mutanenmu muka masu kwana muka ce ga inda muka kwana ga abin da muka yi ga abin da muka je muka yi ya kuke gani kuma wani hanya za mu bi mu ci gaba da wannan aikin da muke yi to shine muka sulun taron namu na yau da muka shayo duka muka kira mutane a yau. An kammala shi wannan taro ne da haska hotunan sakamakon alheri da kuma dubarun tsaftace noman mu saboda kula da lahiyar abincin da al'ummar mu ke ci don kiyaye ta daga abinci mai guba wanda ba a da masaniya kan yadda ake noman shi ko kuma sarrafa shi ba. Mazamna wannan taro dai sun yi fatan magabatan ƙasar nan za su yi riko da waɗannan shawarwari da dubaru na tsabtace noma domin kula da ƙoshin lahiyar al'umma ta hanyar samar musu da abinci mai nagarta. sai mai sa a jihar ta ziyarci a wasu ma'aikatu daban-daban da ke cikin gundumar tashi abdulrahman isaka ɗauke da ƙarin bayani daga tawa hatsuru sun gudanar da waɗansu ziyarce-ziyarce da dama a cikin waɗansu ma'aikacin ne na bariki domin gani da ido da shurara yadda ma'aikatan ke ta da ayyukan nasu ma'aikatar gidan gona ma'aikata mai kula da ruwan sha cewa da hidrolik ma'aikatar kiwon lafiya dabbobi gama abinda shugaban gundumar tawa sai mamman nasiru ke cewa na ƙasa na gwamnati saboda su kama matalakawa game da hangi wanda aka shugaban ƙasa hangi wanda aka gwamnati na a tabbatar da injin na abinci na a tabbatar da talakawa su samu ruwan sha tsaftatacce kuma a cikin lokacin da ya kamata su su don haka ta zo ga yanayin su da mu ga irin matsaloli wanda ƙoƙarin su samu yanayi mai kyau a aiki. A duk inda ya je yakan tattaunawa ya saurari korafe su da ɗan matsalolin da suke fuskanta. Turefe na gamsuwa sosai kuma yakan iske dukkan daraktoci a kan lokaci. Eji Turefe ya ce insha Allahu zai iyakacin kokarin shi ya kai magana sama. A ƙarshe mu ƙara tuna muku da cewa shugaban ma'aikatar kiwon lahiyar dabbobi Musa Gunduma Tawa Ibrahim Mai ya bayyana mana cewa gwamnati ta kawo wajen kimanin ton 380 da wanda an ka sai da rahusa dukkan kuma wannan na cikin tsarin shugaban kasa general de brigade abraman chani taimaka ma al'umma talakawa na ƙasar nijar ga baki daya haɗin kai 'yan ƙasa domin tabbatar da zaman lahiya a cikin ƙasa ga irin kalaman da ya amfani da su Allah mai girma da ɗauka haka ya ce a cikin littafin shi mai tsarki da jibu lillahi wa rasuli idan da akun lima fi ya ku muminai ku karɓa kiran Allah ku karɓa kiran manzon Allah tunda dai suna kiran ku ne zuwa ga abin da zai kyautata rayuwa kiran Allah da kiran manzon Allah ko shi ne kira na farko daga cikin kiran da Allah da manzon shi suke muku kira na biyu shine ku karfafa zumunci da yan uwantaka tsakanin ku wannan igiya ta zumunta da damko na zumunci da Allah ya sa tsakaninku ko karfafa shi shine kiran Allah da manzan Allah wanda shine haɗin kai da son juna da ƙaunar juna kiran Allah da manzan shi na biyu gare ku shine ku yi wa shugabannin ku biyayya da ladabi wannan shine kiran da Allah da manzan shi suke muku kira na hudu da Allah mai girma da ɗaukaka da manzan shi suke muku shine ku so ƙasar ku ku kuma ƙaunace ta ku kishin ku kira na biyar da Allah da manzon shi suke muku shine ku yi wa ƙasar addu'a da fatan alkhairi wa'annan abubuwa guda biyar wa'anda suka hada da imani da Allah da manzon shi da yawaita ayyuka na kwarai da wato haɗin kai da yi wa shugaba da kuma yi mata addu'a su ne sunanmu a yi kamar yadda ya zo a cikin hadisin abu sa'id kuduri ya ce duk wanda ya ga abin ki daga cikin ku ya yi kokarin hana shi da hannun shi ko da harshen shi idan wannan yana nuna mai kashe umarni da abin kwarai da hana kyakkyawan aiki e, wato umarni da kyakkyawan aiki da hana mummuna wato yana taimakawa wajen samar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin al'umma wanda shi ne ya sa al'umma annabi aya mai lamba ɗari da goma Allah ya ce ku ne fiyayyu a cikin dukkanin al'ummomin da suka wuce saboda kuma kuna umarni da abin kwarai kuna hana mummuna so kiran da muke zuwa al'ummar musulmi shine a yi kokari a haɗa kai a yi wa shugaban ne biyayya sannan kuma a zamanto masu ba da labarai wajen tabbatar da zaman kokari a sanar da waɗanda za su iya ɗaukan mataki wajen wato dakile wannan wato barnar da zai iya aikatawa da wannan ne kowa zai kawo tashi da sauraron a nan muka zo ƙarshen labarin namu ne sai kuma gobe idan Allah ya kai kuma saurare kamar yadda kuka saurara waɗannan su ne rahotannin labaran hausa da muke tafa da su daga ƙasar jamhuriyar Nijar a yau kamar yadda kuka ji inda babu shakka dai sai mu ce Allah ya saka wa sojin CNSP da alkhairi a tsawon farko shugaban kasa janar abdurrahman chani da kuma firaminista shugaban gwamnati ali lamizan kuma wato ministan na kuɗi ina babu shakka dai wannan al'amari dai da ke gudana kan tattalin arzikin ƙasar Nijar wato abubuwa dai kwalliya na biyan kuɗin sabulu. Inda a cikin rahoton kun ji yadda ministan na ƙasar jamhuriyar Nijar Bakar ya usangare ya je zuwa ga wani taro a ƙasar Mali yayin da ya jawabai masu ratsa zuciya inda ya jinjina ga kasashen nan da AES Niger, Mali Burkina Faso a irin ci gaba da suka kawo a tsawon shekara ɗaya da kafa wannan ƙungiya, da kuma wato abubuwa da suka kawo wanda suka sanya wato kishi a zukatan 'yan ƙasa wannan ƙungiya ta AES dai tabbas nan gaba za a ji ta a duniya baki ɗaya ni da a yanzu ma dai an santa a gurare da dama. wannan kungiya ta AES da kasashen guda uku suka kafa wato Nijar Mali Burkina Faso muna roƙon Allah ya tsare ta daga sharin makircin turawa haka zalika a cikin rahoton dangane da abubuwan da ke wakana a ƙasar jamhuriyar Nijar kungiyar da ministan nan wato janar tumba ya kafa dan bata gina wato gidajen nan da za a yi wajen 800 da za a gina su wanda wannan babban ci gaba ne da ya zo kuma wato abin a saka wa sojin cnsp ne da alkhairi wannan na ɗaya daga cikin irin faɗi tashi da suke yi da kuma yunkurin kawo ci gaba da suke a ƙasar nijar musamman ma ta fuskar ceto ƙasar da suka yi daga irin ƙangin da take ciki to a saurare ƙarshen rahotannin labaran da muke tafi da su kenan daga ƙasar jamhuriyar nijar ku ci gaba da bibiyar wannan tasha tamu domin samun ingantattun labarai a kan abubuwan da ke faruwa ku dangwala mana alamar subscribing sannan ku da na mun gode